Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ke farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka kammala wasan farko na matakin rukuni da kuma yadda aka faro wasa na biyu a gasar AFCON. a jiya ne dai aka fara wasa na biyu a matakin rukuni a gasar lashe kofin nahiyar afirka afcon da ke gudana a ƙasar ivory coast an kuma fara wasan ne da karawar da aka yi tsakanin equatorial guinea da guinea bissau inda equatorial guinea ta samu nasara kan guinea bissau da ci hudu da biyu sai kuma wasa na biyu da aka yi a rukunin na a tsakanin Nigeria da ivory coast mai masaukin baki kuma kwallo ɗaya mai ban haushi da super eagles ta zira a raga abricus ne dai ta hannun williams okunce ta ba ta nasara a wannan wasa wannan nasara dai ta farko da super eagles ta samu a rukunin a ta farfado da fatan najeriya na kaiwa zagaye na biyu a gasar lashe kofin nahiyar afirka yayin da ita kuma abricos hannun agogo ya koma mata baya koya magoya bayan najeriya da ke abricus suka ji da wannan nasara ga abin da wasu suka shaida abokin aiki ahmad abba da ke birnin abidjan sunana aminu mani daga katsina a cikin lokacin gama ɗin ingawa mazaunin kwarebu a abidjan gaskiya a wannan wasa muna matuƙar farin ciki sakamakon mun fita da da zimmar cewa za mu yi nasara a wannan ƙasa kwarebu kuma allah ya ba mu sa'a mun ci su ɗaya da zero sunana basiru habibu mun ji daɗi mun ji daɗi sosai kuma mun yi alfahari da nasarar nan da muka yi kuma muna godiya ga Allah kuma Allah sa mu dore kamar yadda muka yi nasarar nan har zuwa gaban mun za mu ci gaba nasara kuma dauki wannan kofin insha Allah dan Borno ne yake magana wannan cin da muka yi muna murna gaskiya muna murna muna godiya gaskiya mun ga kwazon mu da muka bayar gaskiya ne haka muke so abun ya dore kuma mu kai ga wannan har ga batun kofin nan a wasan farko da tawagar ta najeriya ta da equatorial guinea a ranar lahadin da ta gabata ɗaya da ɗaya aka tashi yayin da ita kuma Coast ta lallasa guinea bisau da ci biyu da nema zaidu sunusi ɗaya ne daga cikin 'yan wasan tawagar super eagles da suka fafata a wasan ya bayyana mana irin farin cikin da suka ji da wannan nasara gaskiya wasa ce wadda adda matuƙar wahala wuya a ce mun zo kantirin su za mu da su sun ci kwallon farko mun je mun yi duro a kwallon mu ta farko to kaga wasa ce za ta yi muna wuya sosai amma duk da haka nan dai mun ba da jiki muka buga kuma Allah ya taimake mu har muka samu muka zura kwallo ɗaya a cikin raga shi muke fata yanzu da wannan kana nufin kun bude hanyar kun kama hanyar lashe wannan gasa to ka san kana taka Allah na tashi ba za ka ce abin da zai faru gobe ba tun da kai baka san gaiba ba to amma insha Allah muna da tunani muna yi zato ga Allah zai taimake mu akan wannan wasan rashin nasarar da tawagar ta elephant ta yi ya zanya ta wa ƙasa ta farko da ke karɓar bakuncin gasar afcon da ta yi rashin nasara a matakin rukuni tun bayan wacce equatorial guinea ta yi a hannun zambia lokacin da suka karɓi bakuncin gasar daga bon a shekarar 2012 tun kafin wannan wasa da patrick pascal jami'in tsare-tsare na tawagar super eagles ya yi hasashen haka za ta iya faruwa ko da muka tuntube shi bayan wannan wasa ya ce ai dama ya sa za a rina dama na gaya ma kamar su masu masaukin baki mu a wurinmu a daman na ce ɗari bisa za mu fito saboda point ɗaya muke da shi su kuma suna da uku to kaga in ba mun daure mun fito da gaske ba to kaga ba za ta yiwu ba to amma alhamdulillah mun gode wa ubangijin allah farin ciki duk daga 'yan wasa har mutane wanda suka zo a stadium yanzu wurin da muke hotel din ma mutane ne suke zuwa waje suna taya 'yan wasan murna amma 'yan wasa sun tafi sama sun je sun kwanta so a takaice dai a wasan da muka buga mun gode wa allah da muka yi nasara muka fito da maki uku kuma babban abin shi da su masu masaukin bakin su ne muka haɗu da su kuma an kaga yadda wurin kallon wasan ta cika da yadda aka ba da support wasu masu masaukin bakin kaga an yi duk abin da za su yi na wurin a basu a support a ga cewa sun kai gaci amma a shi wasan kwallo kuma sha ɗaya da sha ɗaya ne a cikin fili mun gode wa allah da muka samu wannan nasara kuma najeriya su ci gaba da taya mu da addu'a mun gode na da wannan sakamako dai idan har Abrikos na son kai labari ya zama mata wajibi ta doke equatorial guinea a wasan karshe na matakin rukuni da za su yi a ranar litinin sannan ita kuma najeriya ta ƙauracewa rashin nasara a karawata da gini bisau wasa na uku da aka yi a jiya dai an buga shi ne tsakanin masar da kuma ghana inda aka tashi biyu da biyu To yanzu kuma bari mu mai wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a wasan farko na matakin rukuni a gasar AFCON da aka kammala. bayan gudanar da wasanni goma sha biyu da tawagogin kasashe 24 suka yi a gasar afcon karo na 34 kwallaye 27 ne kadai aka samu nasarar jefawa a raga hakanan a gasar ta wannan karan manyan tawagogin kasashen da ke jan zaransu a bangaren kwallon kafan nahiyar afirka a iya cewa ba su samu damar da suka saba samu ba wajen tawagogin kasashe masu tasowa a bangaren kwallon kafa gani yadda aka samu karancin jefa kwallaye a raga da kuma turjiyar da manyan kasashe a bangaren kwallon kafa afirka suka fuskanta ne muka tuntuɓi umar sama'ila gumau ga kuma ƙarin hasken da ya yi akan hakan gaskiya an daɗe a nahiyar afirka ba a ga gasa da take ba maraɗa kunya irin wannan gasa ta cin kofin ƙasashe nahiyar afirka ba wanda muka ga manya-manyan kasashe da suke da ɗimbin tarihi a wannan gasa da kuma suke da manya-manyan 'yan wasa suna ɗiban kashinsa a hannu wasu sukan ci da kyar wasu kuma rashin nasara ma suke samu to wannan yana nuna maka cewa yanzu a nahiyar afirka fa kowata ƙasa ta kawo ƙarfi kuma babu wata ƙaramar ƙasa ɓangaren ƙwallon ƙafa ko yaya ƙanƙancin ƙasa take a nahiyar afirka zai wahala ka ganta wannan ƙasa a ce bata da wani ɗan wasa da yake fafatawa a nahiyar turai ko kuma wata babbar gasa ta duniya to hakan yasa 'yan wasan suke samun gogewa da iya yin fito na fito da manyan ƙasashe a nahiyar afirka to wannan ci gaba ne kwarai da gaske to irin tsoron da 'yan wasa suke yi ko kuma kun kasashe lokacin da suke fuskantar manyan kasashe a nahiyar afirka wannan abin ya fara kawwa a zukatan 'yan wasan da kuma masu horaswan ba da bayan haka zaka ga kananan kasashe a nahiyar afirka suna iya yunkuri su kawo babban mai horaswa ko kuma a ce bature wanda zai iya zuwa ya koya musu salo kuma ya taimaka musu kwarai da gaske to idan muka duba kuma yadda ake yin matuƙar wahala wurin zira kwallo idan aka ce maka ana gasan cin kofin nahiyar afirka babban abin da masu ah, bibiyan wannan gasa suke so shine su ga yadda ake zira kwallaye a samu ƙasa a lallasa ta da ci biyar shida ko wasu abubuwa makamanta haka to amma gaskiya a bana ba irin wannan abu muke gani ba kuma wannan yana nasaba ne da akasarin manya-manyan 'yan wasa da suke kai kora sun taho ne da hankali biyu suna fafatawa da kungiyarsu a nahiyar turai kuma gashi suna fafatawa da kasashensu duk da kowane dan wasa da zai zo ya sa rigar wasa ta kasa da ƙasa yakan so a ce yayi katabus saboda ya tura wa 'yan ƙasarsa sa a zuciya to amma waɗannan 'yan wasa suna yin wannan wasan da ɗarɗar kar a ce sun samu rauni saboda ba a gama kaka ba kuma suna shirye-shirye ne ka ya Allah in ba su lashe wannan gasa ba su koma can kasashen da suke fafatawa na nahiyar turai domin su ci gaba da ansan kudaden su kuma suna samun eh, tagomashi to abin da yake sa dan wasan da suke kai kora kenan ba sa zage jiki su dinga sa jiki domin su ga a mutu ko a are a bangaren zura kwallo hakanan sabanin baya da ake samun mutane na jefa kwallaye da dama a raga a wannan karan daidai mutane ne suka jefa dukkanin ƙwallaye 27 in banda lamin kamara don wasan senegal da ya samu nasarar jefa kwallaye biyu a raga a wasannin farko sai dai bayan faro wasanni na biyu an samu ƙarin adadin waɗanda suka jefa kwallaye fiye da ɗaya a raga I wanna go past to Osime, Osime go da kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da ke kasar Cote d'Ivoire, Ibrahim Tukur Kafi ya ɗaukan mana shirin. kamisale ke cewa mu huta lafiya.